ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شدة قوة سفر shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 31 ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 40 a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na juma'a na sabuwar jami'ar bayero kano najeriya yau da ikon Allah ta'ala za mu tashi a sabon babi shi ne babu sidq babu as-sidq abinda ake nufi da as-sidq wato shi ne gaskiya musulmi ya zama mai gaskiya a cikin mu'amalarsa kuma ya yi ƙoƙari a yi masa gaskiya a cikin mu'amalantarsa da za a yi da umarci kuma duk wanda yake tare da shi da gaskiya ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yayi bayanin gaskiya a cikin littafin sa madarijus salikin ya sifanta gaskiya a cikin madarijus salikin yace wahiya manzilatul qaumil a'zam الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران يتشي وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجهه باطلا إلا أرداه وسرعه من سال به لم ترد سولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته وهو روح الأعمال ومحل أحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصادقين كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومحين أزوى كرشان أبن ابن القيم يفلا أشكد تفهم مدارج السالكين أبن يفلا أدن قلي أقول بجشيني ita gaskiya ita ce wato matsayi na mutane manya duk babban mutum to ya kamata a ganshi da gaskiya ya kamata ya sifantu da gaskiya manzilatul qaumil a'zam duk wanda yake so ya zama mai girma a cikin al'umma to ya sifantu da gaskiya yace da wannan gaskiya duk mutanen kirki masu tsoron Allah masu ibada as-salikina ta nan suke shiga wajen Allah su samu matsayi ita ce hanyar da duk wanda bai yi tafiya a kanta ba zai zama minal munqati'in al-haliki wanda suka yanke kuma cikin halakakku ibn al-qayyim yace da gaskiya ake bambance tsakanin munafiki da kuma mai imani da gaskiya ne ake bambance 'yan wuta da kuma 'yan aljanna gaskiya takwabin Allah ne zararre a bayan ƙasa yace ma wudi'a ala shay'in illa qata'ah duk abin da aka shimfiɗa takwabin nan aka dake shi da shi aka sare shi da shi takwabin gaskiya wallahi sai ya karya shi sai ya tsinka shi kuma duk lokacin da gaskiya ta ci karo da barna to sai ta ɗaga barnar da ƙaryar ta yi sama da ita kuma ta buga ta ƙasa duk wanda Allah ya sa ya samu matsayi da ɗaukaka da gaskiya to fa har ya mutu da wannan ɗaukakar zai mutu kuma ba za ta shuɗe ba duk wanda yake furci da gaskiya inda yana magana yana faɗar gaskiya to lalle kalmarsa ita ce maɗaukakiya a wajen abokin gaba gaskiya ita ce ruhul amal rai na ayyuka gaba ɗaya kuma duk wani hali da mutum zai iya faɗawa ƙarshensa dai in ya riƙe gaskiya shine zai samu nasara duk wata damuwa idan ka riƙe gaskiya shine za ka yi nasara akan wannan damuwa ita gaskiya ita ce ƙofar da masu haɗuwa da ubangiji ila hadarati zil jalali suke bi duk wanda yake so ya gamu da Allah to yana bin hanya ce ta gaskiya gaskiya ita ce asasu bina'uddin tushen ginin addini ita gaskiya kuma ita ce asalin yaƙini duk mai yaƙini to yana da gaskiya gaskiya fa a matsayi annabta ne kawai ya fita ita ce daraja ta biyu bayan annabta daraja ta biyu bayan annabta shi yasa aka ce minan nabiyina was-siddiqina me fa gaskiya siddiqi yafi shahidi a daraja a matsayi dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafi ɗaukakan wurin zama a gidan aljanna su siddiƙai wanda ya ba su gidaje a gidan aljanna tajril uyun wal anharu wanda idanuwar ruwa da koguna suna gudana a cikinsu sannan kuma Allah ya rinka ba su taimako da agaji tun a duniya har izuwa lahira bai kyale su ba to menene gaskiyar nan shine muwafaqatu az-zahir lil batin zahirinka ya dace da koyanka abu na filinka yayi daidai da na cikin zuciyarka abu na biyu wal qawlu lil amal maganarka ta yi daidai da aikinka shine za a ce wane mai gaskiya ne والخبر للواقع kuma labarin da ka bayar ya dace da waƙi ya dace da abin da ke faruwa shine as-siddiq ko shine as-sidq muwafaqatu adh-dhahir lil-batin wal-qawl lil-amal wal-khabar lil-waqi Imam an-Nawawi ya bude wannan babi na gaskiya da ayoyin Al-Qur'ani kamar haka يشي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين cikin suratul tauba aya ta 119 ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah kuma ku zamanto tare da masu gaskiya kaji malam in zama zaka yi ka rinka zama da masu gaskiya idan tarayya zaka yi ka rinka tarayya da masu gaskiya kakka zauna cikin makaryata idan an zo sifanta su za a haɗa hadda kai idan mu'amala za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi mu'amala da masu gaskiya in rayuwa za ka yi ka yi ƙoƙari ka rayu a inda ake gaskiya shi ne fa fassarar wa kunu ma'asadiqin kar mu rika karanta ayat tana wucewa ba musamman anata ba ya kun da kai imani ku yi ƙoƙari ku zama tare da masu gaskiya malaman tafsiri suka ce a ashe haka kurin mutum ma ya zama yana tare da masu gaskiya ma wata ganima ce a ce a ai wani yana tare da su wani wa kunu ma'as sadiqin Allah yana bukata daga gare ku ku yi gaskiya kuma ku lazumci masu gaskiya ku zamanto cikin ahalin masu gaskiya ahalul yaqini waɗanda suke rayuwa ala minhajil haqq akan tsari na gaskiya a wata ayar cikin suratul azab aya ta 33 ta 35 Allah ce was-sadiqina was-sadiqat cikin sifan yan aljanna akwai masu gaskiya cikin maza akwai masu gaskiya cikin mata kenan as-sidqu khaslatun mahmudatun maqbubatun min al-mu'minina rijalan wa nisa'an la farq ita gaskiya wata dabi'a ce a basu da ake so duk masu imani cikin maza ko mata su sifantu da ita Imam an-Nawawi ya dada cewa Allah ya ce falau sadaqullah lakana khairan lahum Allah ya ce da sun gaskata ubangiji da shi fi alheri gare su cikin suratu Muhammad aya ta 21 na'am Allah ya cancanta mu gaskata shi na'am Allah shi ne yafi dacewa mu gaskata shi menene gaskata Allah yadda da mawudi da wa'udi da wa'idin Allah da abin da Allah ya alƙawari zai yi ka yadda zai yi menene gaskata Allah aiki da abin da Allah ya ce Allah ya bada labari a nan hanyar da za mu samu tsira walau sadaqullah da mun gaskata ubangiji shi Allah ai shine yake ba wa aiki kimar aiki duk wanda ya aiki waye zai biya shi ba Allah bane in ka gaskata shi in yazo biyan ka sai ya biya ka da yawa tabaraka ta'ala da mutane sun yi ikhlasi a cikin imanin su duk ana iya fassara shi da walau sadaqullah فلو صدقوا الله لو أخلصوا لله الإبادة da sun yi ikhlasin bauta wa saddaquhu fi ta'ati suka gaskata Allah a cikin masa da'a la kana sidqu khairan lahum da gaskiyar ita fa alheri gare su wadannan su ne ayoyi guda uku da Imam Nawawi ya bude mana daya cikin suratul Tauba daya cikin suratul Al-Ahzab ta ƙarshen cikin suratul Muhammad ba wai don sun ƙare ba amma akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suke magana akan muhimmancin riko da gaskiya da rayuwa akan gaskiya na bayani akan gaskiya yana da daɗi amma aikata gaskiya yana da wahala tana da wahala ba ƙaramin wahala ba ga masu faɗanta ma Allah ka sanya mu cikin masu gaskiya ka raya mu cikin masu gaskiya wa amma al-ahadithu فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه hadisin abdullahi dan mas'ud ne ya ce annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita gaskiya tana shiryarwa ne zuwa ga albir menene albir menene albir lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ismun jami'un likulli alkhairat albirru ismun jami'un likullin khairat shibir nagarta shine gamamman suna da yake ɗaukan ma'anar duk wani alheri duk abin alheri to shine albirru shine ake cewa nagarta to ita gaskiya duk wanda iri ki gaskiya ya hadi ilal bir to za ta shiryar da shi zuwa ga nagarta shi ka wani nagartaccen mutum ka wani amintaccen mutum amma duk wanda ya canza ya kama ƙarya ya ajiye gaskiya to shi kuma zai juya hanya ne zuwa hanyar fajirci shi ne malam yake cewa ai imam nawawi ce annabi rahama yana cewa wa innal birra yahdi ila aljanna duk wanda ya rike nagarta kuma to nagartar za ta shirye da shi har zuwa gidan aljanna ya samu ciki wa inna rajula la yasduqu mutum zai rinka yin gaskiya ya ta gaskiya ya ta mu'amala da gaskiya a rayuwarsa har za a kai lokacin da Allah zai ce wa mala'iku ku rubuta wane yana cikin siddiqai hatta yuktaba inda Allah siddiqan ka san waye siddiqi shine wanda yake tare a gidan aljanna ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alim daka in ka in ka samu wannan matsayi Allah ya taimake ka ka riƙe gaskiya a mu'amalarka gaskiya a kasuwancinka gaskiya a aikinka gaskiya a zamantakewarka gaskiya a faɗinka gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya Allah zai ce mala'iku uktubuhu min as-siddiqin ku rubuta shi cikin siddiqai to kishiyar gaskiya ita ce ƙarya wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur ita kuma ƙarya tana shiryarwa zuwa al-fujur to me al-fujur menene alfujur shine suka ce al'amalu sayyi'a munanan ayyuka shine fajirci duk wani aikin da Allah baya son muna sunan sa ne fajirci yahdi ila alfujur duk wanda ya rike ƙarya ya kama hanyar fajirci ya kama hanyar tsiya wa innal fujura yahdi ila an-nar fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga wuta wa innal rajula la yakdhibu mutum bai zai gushe ba yana yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi a wajen Allah a wajen Allah a cewa ne magareci ne ai ka shiga uku kaga duk wanda ya kai wannan matsayi ya je fik har Allah ya sa mala'iku suka rubuta shi magareci ne to a haka zai mutu kuma dan wuta ne ƙarshen ƙarya wutar jahannama hadisin yana nuna mana kwaɗayi akan aikata gaskiya don ku shine sababin dukkan alkhairi hadisin ya tsoratar da mu yin ƙarya da sakaci akan yin ƙarya saboda shi ita ƙarya sababin ne ne kulli sharrin sababin duk wani sharri duk wanda ya ƙoƙarin yin gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala zai mai da wannan gaskiyar ta zamanto sajiya a gare shi dabi'a a gare shi hali a gare shi Allah ya rubuta shi kuma cikin masu gaskiya wanda duk yayi nufin ƙarya kuma zai mai da wannan ƙarya ta zamanto ita ce ɗabi'arsa Allah ya rubuta cikin magarita malamai suka ce wa man ishtahara bi shay'in yasihu an yusafa bihi wa man ishtahara bi shay'in yasihu an yusafa bihi duk wanda ya shahara da wani abu duk wanda ya zama popular akan wani abu to to ya inganta a sifanta shi da wannan abu abokinka ne kawai ka san yana da ƙarya sai ka ce wani maƙaryaci julde maƙaryaci musan nan maƙaryaci li'annahu ishtara bihi Musa mai gaskiya Garba mai gaskiya Ibrahimu mai gaskiya yasihu an yusafa bihi li'annahu ishtahara bihi ya shahara shi gaskiya yake faɗa Usman bin Affan an san shi ko khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an Imam Az-Zahabi a cikin Siyar Alamin Nubala da yazo yana bayani akan waye Usman bin Affan yace shine Usman bin Affan da wata rana yace wallahi wallahi tallahi na rantse muku da Allah ban taba yin ƙarya ba a rayuwata ko a lokacin jahiliya ballantana lokacin da na shigo cikin musulunci Allahu akbar Allah kara musu daraja Allah girma wasu sabon annabi Allah ka tare musu yi kimar su ka ji wannan magana ma wallahi in ji Usman bin Affan wallahi ban taba ƙarya ba a rayuwata ko a lokacin jahiliya da ban musulunta ba ballantana kuma yanzu na shigo cikin musulunci ka je ka karanta da shi malam waɗannan mutanen manya ne yanzu akwai wanda zai iya buɗe baki ya faɗi wannan kalmar a yau akwai shi kai da wahala duk da ba mu san gaibu ba amma da wahala ai koyaya ne a dan tabata to mu yanzu ƙarya Allah na tuba asakura anan fatiti daga nan zuwa gida ba dan sanda zai tsaye da kai ka tafka mai ƙarya dan sanda ƙarya la ilaha illallah wannan shine sirar salaf tarihin magabata na ƙwarai wanda aka ce ai koyi da su amma yau wani zai iya buɗe baki ya ce Usman bin Affan bai iya ba mutumin da ya kai wannan matsayin yau wani zai iya buɗe baki ya ce Usman bin Affan ba shi bane bai kai ba ya aibanta shi ya tozarta shi wataƙila ma ya ci mutuncinsa kuma a masa kabbara lalle al'umma ta halaka lalle mai wannan ɗabi'a ya zama ɓatacce na malam abubakar ka san me yasa annabi ya sa mai siddiqi saboda tsabar gaskiyarsa abubakar ai sunansa abdullahi bin usman ne abubakar bin siddiq abubakar din alkunyarsa ne kalmar as-siddiq din annabi ya kara masa ita kaji an ce manish shahara bi shay'in yasihu an yusafa bihi duk wanda ya shahara da wani abu ya inganta a sifanta shi da shi yana gidansa a wata unguwa aka zo aka ce kaji mutumin naka wai ana nufin manzon Allah haji wai cewa yake wai jiya da daddare fa daga gidan ummu hani wai mala'ika wai ya zo da wata dabba wai buraka wai ya dora shi wai sai da ya je wai har bai har baitul maqdisi wai ya haɗu da annabawa na duk duniya gaba daya wai ya gansu wai ya musulmanci wai daga nan wai ya hau sama ta daya aka bude masa ya hau sama ta biyu aka dada bude masa ya hau ta uku ya hau ta hudu ya hau ta biyar ya hau ta shida ya hau ta bakwai ya tsallaka da jibrilun ma sai da ya jefa da jibrilun Jibrilu ya ce, A nan zan tsaya wa mamin na illa lahu maƙamun malu. Kowane ɗaya a cikin mun mala'iku akwai inda Allah ya ce, Tsaya ni na zo ƙarshen gurin da zan tsaya. Wai ya ƙarisa, wai sai da ya je gurin Allah, wai ya yi magana da Allah, wai Allah ya bashi wai salloli biyar, wai ka ji abin da Muhammad ya zo gaya mana, kuma yanzu da shi muka yi, muka wayi gari. Abubakar ya ce, In har Muhammad ya faɗa haka ya ce, Wallahi na yadda. sai ya kare yace mutumin da yake kawo mana labari daga sama kabarin sama ba mu ga Allah ba ba mu ga mala'iku ba yazo ya ce mana Allah ya ce annabi ya ce kuma mun yarda to dai ya ce mana a yanzu bayan isha'i a cikin dare daya subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir yanzu wani gari ya tashi wallahi na yadda siddiqi kenan abubakar ibn abi quhafa yasa lokacin da aka zo tafiya hijirar shi kadai ya samu wannan matsayin shi aka dauka shine abokin tafiyar wallahi malam yana son annabi oba yace muna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina in na sa shi a gaba sai na tuna zuciyata take gaya min cewa to in aka yi harbi aka harbi kirjin annabi ba yace a tazakkaru talab sai in koma gaban sa ina tafiya ina tafiya saboda duk bala'in da za a jeho ya zo in tare shi kafin a samu annabi yace sai wata zuciya ta ce min to in an kawo mai farmaki ta bangaren hagun fa yace sai in sake dawowa bangaren hagun din annabi ina kulawa ina ta dubawa yace sai a dada ce mun to daman sa ba kana da garantin ba za a harbo shi ta dama ba har a sake mai kibiya ta dama yace sai in sake dawowa yace can wata zuciya ta ce to ai kai ka bar komai tunda bayan sa baka zaman baya yace sai in koma baya ina mai bodyguard wallahi har suka iso madina haka yi ta katantanwa yana ta zuwa yaje da yana rotating yaje tsaya nan ya dawo nan ya tsaya nan ya dawo nan ya tsaya nan ya dawo suka iso madina da zafin rana da yahudu da musulmi da kowa da kowa aka fito ana ta taryan ina annabi yake ina annabi yake ina manzon Allah yake suka hango su su biyu aka kasa gane a cikin su su biyun nan waye ne annabin tunda ba a taba ganin shi ba ba hoto ba kyamara anan abubakar ya gane cewa a mutanen nan ba su gane waye annabin ba waye abubakar sai da bana sai ya daga mayafinsa sai yi wa annabi inuwa ɗaya ɓangaren hannun na sai yake mai fifita Allahu akbar abubakar siddiq masoyin annabi ka ji wani karatu practical aspect practically a aikace kawai sai kowa ya gane waye yanzu an gaya maka waye annabi Allahu akbar hada huwa siddiq wato akwai mawaqif abubuwa da yawa da annabi ya ta ba su labarin gaibu ya gaya musu aljanna kaza ne ya gaya musu wuta ne kaza ne yana gaya musu sun yadda walau sadaqullah lakana khairan lahum ana son musulmi ya zama mai yaqini mai tabbaci hakikatan kawai ka yadda da Allah wallahi Allah gaskiya ne wallahi manzon Allah gaskiya ne wallahi addinin musulunci gaskiya ne wallahi ba na shakka addinin musulunci ba wai ana yin sa ne a gwada a gani ko za a dace ba a garanti ne wallahi ko baka ji ba garanti ne ba addini ne na wai mu gwada ko mun ci sa'a abin a garanti ne kawai wallahi duk wanda ya sallah ya azumi ya zakka ya rike gaskiya wallahi zai shiga aljanna ba lallabawa muke wai muna gwadawa ko mu dace ko ba abin a tabbas in kai ne Allah zai baka mana ba addini ne na shakka ba to wannan fa shi ake so ka sa a cikin zuciyarka mamala wanda yake damu na yau ku ɗaliban jami'a wata masifa yau da ta faɗo wasu daga cikin 'yan bokonmu shi ne in atheist in atheism alladhina yunkiruna wujud Allah suna inkarin da arguing on the existence of Almighty Allah suna musun cewa wai Allah akwai shi ba su yarda ba wani ya taba gaya mai keke da keke ya ce shi fa wallahi bai gamsu akwai Allah ya ce duk abubuwan da suke nuna abin akwai Allah akwai Allah ya ce science sun yi proving wrong in ka ce ruwan sama ya ce mun karanta a science in abu kaza ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza sai ba da ruwa in ka ce iska mai sanyi mun karanta a science in yi kaza yi kaza sai ba da iska mai sanyi in ka ce soil mun karanta the soil are in different types in ka ce rock mun karanta yaya ƙasar rock yake yaya saman sai yake ya kaza ya kaza ya ce gashi ana ta ƙere-ƙere a duniya ce bai da akwai Allah wato ilhad ake ce wannan abu barna ta'adi duk wanda yake shiga bukun sa yayi zurfi yake karanto irin wannan theories din na turawa marasa addini to wallahi zaka wayi gari Allah ma kana shakka samu su su some of the philosophers a suna kan wani biyu na cewa duk wani abun da yake is not falling under the five sense organs. So it's not, it's totally not in existence. Babu shi kawai. What are the five sense organs? Duk abinda wai indi yana nan samamme ne, some of them ma'aukatan cikinsu dabbobi. Wai wannan abun indi yana nan theory ne cewa dole ne a iya detecting ɗinsa a gano shi under the five sense organs shine kallo da ido ko ɗanɗanawa ko saurara uku kenan ko taɓawa ko me sansana testing da harshe smelling da hanci seeing da ido hearing da kunne touching da hannu so anything that is an is in existence in the world to ya kamata a same shi ƙarƙashin ɗaya daga ciwon ko dai an taɓa ganinsa ko ana ganinsa kuma lalle halitta ta gan shi zahiri gashi ko dai an taɓa shi a tocin ɗinsa ko za a jiyo ƙanshinsa yanzu misalin turare za ka iya cewa babu kwalbar turare a nan kamar yadda suke faɗa amma mutum ya fesa turare za ka me za ka yi smelin ɗin shi kenan kaga wannan ya nuna me ko da babu kwalbar turaren amma dai akwai ne akwai turare kuma haka ba ko wanda za ka ji da kunnen ka ji motsinsa ko wanda za ka ɗanɗana ka yi testin yanzu nan gurin babu gishiri an zuba gishiri an ɗebe shi wani zai ce wallahi da gishiri akan teburin nan how can i prove cewa the salt is in existence on this table shine to taste na using tongue ina na testing sai na sa harshe na sai na yi testing ba zan ji salty ba zan ji table din is salty yana da gishiri kenan ya nuna akwai mu akwai gishiri to sai suka ce Allah yana ina ka ce yana sama sai su ce to ina yake za a iya ganin sa mu kuma aqidan mu aqidan mu idan mu Allah ya sa masa hijabi ba zai iya ganin sa na biyu to ka ka fadi kenan in ji su ba can you smell him za ka smell din shi a'a yaya kanshin Allah yake yaya kaza din sa yake babu wanda ka ji duriyarsa motsin sa ba motsin halittarsa ba shi din ka ce a'a to za ka iya sa hannu ka taba shi A'a. To me saura? Suka ce babu. Larabawan sun tsinannu marasa albarka ce, Inna ma antum ta'buduna adama. Antum ta'buduna shay'an ma'aduman kuna bautawa abinda babu. Kuna bautan abinda babu shine kawai. Me yasa babu? Saboda baya cikin waɗannan abubuwa. amma da yake ba su da hankali to me yasa suka yadda akwai hankali a jikin dan adam ina yake akwai wani likita da yake iya tiyata ya ciro hankalin mutum in mutum ya zama mahaukaci ana zuwa a kwashe hankalinsa a ɗauko na akuya a sa masa ko a ɗauko na amma kuma is in existence ko ba ka bane wani zai ce to ai ana ganewa da hankali ko baya da hankali a'a shi din hankali shi physically hankali yana ina a'a a jikin mutum a ina hankali yake a yatsa a hanci a kwakwalwa a zuciya yaya rai ko bature yayin da akwai rai ko da ma yana ina suka yi ta saɓani wani ya ce wai wai ai akan yake me dalili suka ce an yanke kan ai mutuwa ke sai wasu kuma suka ce ko an yanke kai wasu mintuna ne in an dauka in dai ba a da shi aka jona shi ba mutum zai mutu amma ana iya jona shi in dai bai dauki wani lokaci ne to a ciki yake a hannu yake a kafaɗa yake a ina yake ba su sani ba sai dai takahunat sai dai kame-kame akwai gashi a jikinka ko? ga gemu na nan in ka kwashe wannan gemu ka ba shi kwana uku hudu wani zai da fitowa amma yanzu za ka sa reza ka yanki wannan fatar ko ƙwallon gashi ɗaya ba za ka gani ba a cikin fatar babu wallahi ka taba ga wanda ya kansa ya fashe nan gashin nan ya ɓare a cikin ƙarƙashin gashin aka ta ganin sauran gashin da yake fitowa to shi ta ƙasa yake ƙaruwa ne ko ta sama yake ƙaruwa amma kuma akwai gashi farce dube shi tun da Allah yake ake yanke maka farce ka yanke ya karu ka yanke ya karu amma da zaka zo ka datse nan gurin ko ka datse nan gurin ka sa wani roba ka datse nan gurin farcen fa zai ci gaba da tsirowa a'a to daga ina yake daga ina yake akwai abubuwa da yawa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tumsirun ba ruwanka da aya ba ruwanka da hadisi baka bukatar aya baka bukatar hadisi wallahi yana nuna akwai Allah bishiyar gidanku da ka je ka dasa ta ko babanka ya dasa ta akwai wanda ya san lokacin da take girma ko a awa kaza karfe kaza misali ya ce gashi tana karuwa ya akai ka bari ta girma har tafi ka karfi ka shuka bishiya da hannunka reshen ta ya faɗo ya kashe ka akuyar gidanka ya aka yi ta girma baka san ta girma ba ka ɗaura mata tef ka gani ya za a yi jaririn da mace take shayar da shi kullum fa da shi take kwana ta bashi mama ta ajiye shi tun yana ɗan jariri wai har yaron ne ya zo ya girma ta kira shi ta aike shi ce waran jewa yaya aka yi haka ba wanda ya sai gaya maka wannan yana nuna maka gajiyar ɗan adam kai barin gaya maka yanzu ai akwai Lagos ko ba Lagos akwai Lagos ko akwai Saudiya ko kuma akwai ido kana gani ko ba idan ka yana gani ba to me yasa baka iya hango Lagos daga nan a bude maka hanya ka hango ta me yasa Allah ya taƙaice ganinka yana da iya meters da zaka galla amma ai akwai ta yanzu dan baka ganta ba a yanzu haka dan baka ganta ba babu ita to ina so ɗan uwa ɗalibai ku daina roɗuwa bature mutumin banza wanda bai san Allah ba bai kamata ya zo ya nuna maka ba Allah ba babu shi bai isa ba wannan baturen da haka wallahi akwai Allah kuma ku gaskata Allah duk wanda yake yin wannan addinin da shakka faɗan wuta ne ka gane me nake nufi duk wanda yake raba kafa 50-50 rallali ya je coci ranar juma'a ya zo masallaci an tambaya ce a oga ai wannan rayuwar dole ka raba kafa wai in ma Allah ya kona musulmi shi ne yana can in ma ya kona yan kaza shi yana nan na rantse muku da Allah fa akwai masu wannan tunani wai har ta kai ga lalacewar mu yanzu mutum sai ya ce wai ba laifi wasu 'ya'yan naka ka raba su saboda baka san me zai faru ba wasu su zama kiristoci ko karna ko kafirai wasu kuma su zama musulmi wani ma ya zama bai yahudi wai ai dole a dan rarraba kafa saboda ba san ya abubuwa za su faru ba to kaga wannan yana nuna bai yarda da kiyama ko kuma bai yarda da azaba kuna tare da ni Allah ya gane da hadisi yana nuna mana mu kula da gaskiya الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله يريبك هو بفتح الياء كو يريبك بفتح الياء دع ما يريبك أو كو يريبك كو يريبك وضمها وسج يريبك كو يريبك ومعناه اترك ما تشك في حله wa'dil ila ma la tashukku fihi wannan hadisin Ali bin Abi Talib yace ni na haddace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yace da ma yuribuk ko da ma yaribuk ko kace yuribuk ko yaribuka duk ana fada duk abin da kake wahamin sa walam tatawahhamu fihi walam tatahaqqaq fihi kenan kana wahami baka da garanti baka da tabbas to ka bashi wannan ruwan ga dai ɗazu yaro ya yi wasan fitsari a fitsarin nan ya ɗiga ciki ko bai ɗiga ba kana ta shakka lamta ta haƙƙa fi tsahara ciki yaro ne ya zo ya ta wasa ya yi fitsari da wandansa ya ta ɗagawa yana wasa kuma ashe akwai gwangwanin ruwa kuma ka za ka yi alwala ya ka suke tunanin fitsarin nan ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba kuma lalle akwai fitsari kuma lalle akwai ruwa to yanzu anan kaga ka samu rabuwar hankali to ka bashi wane shi ne ya sace mun kuɗin nan ko dai ba shi bane amma kuma wane mutumin kirki to amma kuma ai na ga kaza da ma yaribuka ila ma la yaribuka ko da ma yuribuka ila ma la yuribuka raib ذلك الكتاب لا ريب فيه ai la shakka fihi ka bar abin da kake shakka ka ɗauki abin da baka shakka Allah ya zo wankewa ce wannan littafi na alƙur'ani la raiba fihi ai la yaribu fihi insan ko la yuribu fihi insan dan adam baya shakka a cikin sa Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi babu shakka a cikinsa garanti ne da zuba na gaya maka musulmi yana kan garanti ba ne ba to duk abin da ya raba maka kafa wutar take rabuwa fafat fafat ta dauke ta zo ta dauke ta zo ka rabu da shi kawai wannan yarinyar mutumiyar kirki ne ko ne ba mutumiyar kirki kuma an ce ana ganin ta da maza to amma kuma na ganta da hijabi da niqabi a jami'a to wani ya ce ranar bayan sha biyu ya ganta a bayan hostel suna da abubuwa da wani kai ga ta kuma sista ne da ita ake mss da amma yuri buka amma fa in ka yarda da labarin wancan wanda ya zo maka dan watakila wanda ya zo maka wrong labari amma wanda ka yarda da shi ka aminta da shi sai ya zo ya samu maka labari ya sa maka shakka akan lamarin mutum wasu suka ce menene barin shakka a nan ka rabu da ita gaba daya a'a za ka ɗauki asali ne me asalinta musulma mutum ya kirki yanzu ba za ka rabu da mu'amala da ita ba sai ya ƙini tabbas ya zo maka kenan yanzu dama ya ribuka a nan ko ya ribuka ka rabu da wancan magana da ta sa maka shakka dan baka da tabbas kai ka ganta ba kai gani ba kenan kai yanzu me tabbas ɗinka sista ce mutahajjiba mutanaqqiba mutahashima ustaziya ko ba ka bane ba kai kuma kana da sama kana da ra'ayi akan ta je ka ci gaba da fafatawa da addu'a ranar da Allah ya so ya bayyana maka gaskiyar cikin sauki zaka ga ta cire kayan ka ganta da wani ka ce wance ta ce na'am sai ka duba ka ga wani to kaga wannan shakka ta kawo kun fahimci wannan wasu kuma suka ce tunda abin ya raba maka wuta to ka kyale wannan abin ka nemo wani ba shi ba haka hadisin yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna sidqa tuma'nina duk abu na gaskiya akwai kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin sa haka ne in dai gaskiya ne to akwai tuma'nina abinda ake nufi tuma'nina shine istiqrarul qalb tabbatuwar zuciya certainty ba uncertainty ba uncertainty shine ghadab certainty shine yaqin tabbas to shi shi gaskiya wato istiqrarul qalb ne wa adamu tirabihi zuciya ba ta karkaduwa akai akwai sukunun nafs hankalin kai kwanta aka abu saboda gaskiya ne wal kadhibu riba duk abin da yake ƙarya ne shi kuma riba ne riba ba ribar ka ta wasa ba fa riba ta shakka wal kadhibu riba ai wal kadhibu shakka ko wal kadhibu shakku an fahimce ne duka wannan maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam tayyib abinda hadisin yake nuna mana shine wato min alwara'i alwuqufu inda ashubuhati wal mushtabihat yana cikin alwara me alwara shine taka tsantsan kai wane yana da taka tsantsan to yaushe ake yin taka tsantsan duk lokacin da wani abu ya rikitar da kai duk lokacin da wani abu ya rudar da kai duk lokacin da aka baka wani labari akan wani abin ya rikitar da kai to ka tsaya kar ka shiga cikin wannan harkar wani mu je mu a wani ka ce a dan saurare ni tukun ina dan nazari addini ya nuna maka in shakka yarin ya gindaya maka akan wani abu to kar kai ka zo ka yi shirin zaka tafi ne zuciyarka ta kita yadda in tafi ka kan na tafi in tafi kan na tafi in tafi kan na tafi ko kuma wata ila akwai makhawif akwai abun tsoro a hanya to kar ka tafi ka tsaya akan yaqini ka tafi lokacin da kowa yake tafiya shi halali duk abin da yake na halal ne babu shubha a cikinsa to zuciyar mutum hankalinsa yana kwanciya wanda Allah ce wa man ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wanda ya kiyaye shubha duk abu mai rikitarwa mai kada hanji mai kada hankali ka kiyaye shi ka bar shi to shikenan ka kubuta da addininka da mutuncinka hadisin yana nuna mana bin diddigi da tabbaci in za ka aikata abu kafin ka yi hukunci shine a tadqiqu fi tawaqqufi ala shan shubuhati sannan kuma duk lokacin da wani abu ya dame ka to ka koma zuciyarka ka ji mai ta gaya maka shine ar-ruju' ila al-qulub inda al-ishtibahi fama sakana ilayhi al-qalb duk abin da zuciyarka ranka ya kwanta wanshara ilayhi sadr kirjinka ya bude akan wannan abu ka ji nutsuwa to fa huwa albir wa huwa alhalal to wannan shine nagarta kuma shine abun halal saboda shi duk labarin gaskiya ko duk abu na gaskiya ta kuma innu ilaihi alqalb zuciya tana samun nutsuwa wanda yake khilafu zalika ne to shi kuma shine al-ithm wal haram shine laifi kuma shine haram sharri yawanci sharri zuciya ba ta kwanciya hankali da shi ko barawo ne zai sata haka yake zuwa yayi ba wai dan hankalinsa kwance ba yana raba wuta ne ko dai a kama shi ko ya succeeding ko kuma ya failing amma mai gaskiya fa mai tafiya kasuwa ne ba halal fa yana shakka a'a wanda zai fita kasuwa dan ya saci kayan mutane ai zai tafi yana raba kafa to al-kadhibu riba was-sidqu tuma'nina ya shirya zai zai tafi kasuwarsa akwai abin da zai yi da shi kai tsaye zai tafi shagon sai bude dan nasa ne amma ya ya shirya zai je sata fa ya shirya zai je fashi da makami yaya ɗalibin da ya shirya ya yi karatunsa ya karanta jarabawarsa aka zo aka bada jarabawa kai tsaye zai je gaba ya zauna wani kuma mai sai zauna a gaba saboda ya san ya ɗebo kaya ko ba ka bane dan Allah mutumin zai iya zama a gaba wal kadhibu riba ƙarya riba shak amma wanda ya karatu ya san ya rike komai zai zo ya zauna daga shi sai asuwakinsa sai biransa a teburi yana jiran ma invigilator ya kawo masa a buɗe takardar a sha mamaki saboda asibku tuma'nina an ce ya karanta ya karanta kuma zai zo ya bada abin da ya karanta dan uwana ba bai karanta ba zuciyar ta mutu ya hada yan takardunsa da dan tsammance tsammancensa ya kukula ya yi duk abin ne ko kuma ta hada ta yi karanta dole mutum ya nemi wani dan lungu haka ya nemi inda ko invigilator ya zo ƙeyar wani ba za ta bari a gano abin da yake walkadibu riba wasidqu tumanina kaji bayan da fasara take ko baka fahimta bane yawa عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل وماذا يأمركم يا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون يأمرنا بالصلاة والصدق والأفاف والصلة متفق عليه أبو سفيان صخر بن حرب أبو كان النبي صلى الله عليه وسلم أيارجا تارسك إياه تارشي sa'annin juna ne to amma Allah ya girma manzon Allah da musulunci da annabta shi kuma ya bashi a cikin jagoranci na kafirci da ya daga baya kuma Allah masa arziki ya fahimta Abu Sufyan shine baban Muawiya Muawiya ibn Abi Sufyan Abu Sufyan shine mijin matar Annabi mai suna Ramla Ramla bintu Abi Sufyan Ramla bintu Abi Sufyan wata rana ya shirya zai kai ziyara gidan yarsa ka duba abun mamaki fa ina cikin kafircin kuma yarsa Annabi aure ta ina wanda yake cewa ai ubanta ba mutumin kirki bane ba zan aure ta ba kaza kaza to ai ana auren wanda take ubanta ba kafiri ne yanzu ka samu yarinya mai addini mai tsoron Allah mai kamewa mai mutunci mai kaza kaza sai ka ce ai ubanta kaza ne to in bata bi uban ba fa kowane ɗa ne yake koyi da ubansa ba haka bane kawai dai tsammani ne ake in iyayen ba na kirki ba ne wataƙila su ma ba na kirki ba ne amma wannan hukuncin fa ba na adalci ba ne a ce wai duk iyayen banza ‘ya'yansu ma ‘ya'yan banza ne wallahi ba daidai ba ne yanzu ka iya samun mutum wanda yake bi da kirki yana da hali mara kyau yana da ƙasawa yana da ƙiƙasar zuciya yana da rashin mutunci bai da girman mutane amma Allah ya bashi wata yarinya mai tsoron Allah ‘yar islamiyya ‘yar jami'a mai hadda Qur'ani mai mutunci mai kamewa yanda ka san ba daga gidan uban nan ta ta fito ba yanzu kullum sai a ƙi auren yarinyar nan sai a ce halin uban daban halinta kuma daban sai ka ɗauke ‘yar uban kuma ka rabu da shi ba shi kenan ba ina maka wannan magana ne saboda yana faruwa da yawa kun san iyayenmu suna son mu gaskiya sai ka gama wahala ka nemo aurenka kai a wurinka ta kware ce kai baka ga wani abun illa ba ka binciki tsawaye ba ta da matsala ka binciki makota ba ta da matsala ka binciki abokanai ba ta ka gwada ta ba ta matsa kayi kayi ma da niyyar fasadi da ita dan ka gane imaninta ka kasa succeeding ka yadda da imani yarinyar sai ka je ka gama bayani sai ce ayya ai ubanta mutumin banza ne sai ka ji kamar wani bom aka buga maka yanzu wancan sai kamar gara basa to shikenan sai a bari mutanen banza su aure to wai ake auren wacce ta musulunta ma arewa ne ta fa gama tsiyarta da da bata gane ba ta yi abin da zai ta bi maza ta yi duk abin da yanzu ta zo ta ashhadu Allah ilaha illa Allah aka rataya mata hijabi a masallaci kawai wani yace ni kuma ina da bukata ya labarin abin da ya faru a baya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ina fatan kuna fahimta wato yana da kyau mu rinka auna abubuwa a rayuwa kuma wannan kuma ina nuna maka in ka zo aure ka je ka nemi yar mutanen banza ba a'a hatta cikin eh ai na san halin ku yanzu wani sai ya juya abu ya ce alhamdulillah malam ya bada fatawa a je a nemi aure a gidan banza to ba haka nake nufi ba ina so in nuna maka ba duka ne aka zama ɗaya ba ko ba ka bane ba lalle iyaye za su ce kuma ko ni zan gaya wa ɗana je ka nemi gidan kirki in ya zo da abin da zan ce a to amma hukuncin gaskiya la ya farid wato ba ba ba ba ba accurate bane ba accuracy a ciki ba tabbas ne ɗari bisa ɗari ba kad yana akis ana iya samun reverse case din ya zama ba haka ba ya zama tafi ubanta inganci kuma yaushe za mu yi jihadi in ba aka je aka auro su aka ɗaɗɗauko su ba ai wannan asalinta ba magujiya ne giya ma suke sha yan burkutu ne yan rawa ne ba sa sallah ba sa kaza yanzu bata ma dade da musulunta ba kaza kaza to manzon Allah nawa ya aure waɗanda suke ya kosu aka yanzu Safiya bintu Huyay ibn Akhtab ba yahudiya ce yar ba yahudi mijinta ba yahudi ne saurayi matashi ya zo da ita ma tare suka zo da niyyar a yaƙi annabi a kashe annabi aka kashe shi mijin Safiya aka kamo Safiya yarinya kyakkyawa mai halitta mai kyau ubanta babba ne bai kule a khaiba aka kawo ta aka miƙa wa dihiya ibnu khalifat al-kalbi sahabbai suka ce kai wannan yarinyar yar manya ce kuma tana da halitta mai kyau bai kamata a batta a hannun wani daga cikin sahabbai ba yar manya sai babba aka ce a miƙa ta wa annabi ko ba ka bane aka ɗauko ta aka karka manta ba ta sallah da bata san qur'ani ba bal ma fada take da annabin da kuma annabi ya aure ta wa ja'ala itqaha sadaqaha ya yanta ta kai kafin ma a tare a Madina mai tare da ita har a gidan annabi fa sallallahu alaihi wa sallam wata rana abun nasu na mata ka san mata kishi ba a raba su wata rana yar gidan ba yahude a gidan manzon Allah wallahi haka suka faɗa masa mata suka gaya mata ta zo tana kuka Safiya bintu Huyay ibn Akhtab je karanta cikin tarihinta tana kuka ta ce ya rasulallah ya ce na'am safiya ta ce ga matanka suna aibanta ne da ubana matanka sun ce ni wai irba yahude ne annabi yayi dariya ya ce ayya ya ce ke me kika ce musu ta ce me zan ce musu sai dai zan maka kuka sai ya ce to zo in gaya miki me zaki je ki gaya musu ya keɓance da ita yace kin kin je ki ce musu duk cikin ku wa yake da nasaba irin tawa duk cikin ku kowace ko matan annabi kowa ta faɗi nasabarta ki ce musu ke ce ‘yar annabi wadda kuma babbanta annabi kuma mijinta annabi ke kina ƙarƙashin annabawa uku ne ki gaya musu annabi musa babanki annabi haruna babbanki annabi muhammadu mijinki sallallahu alaihi wasallam ta je ta buga wannan babban fa'idar ru'usu kan aina sai matan sai suke haka kyau to daga nan sai malamai suka ce in kana da mata biyu ko uku kai man da kai kai ko ɗaya ma baka yi ba da kai nake in wata tana da rauni wata ba ta da baki wata ta je ta mata ba daidai ba ta yanka mata ƙwarar magana ja ta ɗaki turaka ka ziga ta ka buga iska ka ziga ta ka ce in kin je kai ba a tafi ba kabbara ake yawa zigata in ka zigata buga mota ka fita ka ce ki sauke musu kawai kar ba ki ce yi na faɗa ya halatta ai saboda tana da rauni mutum ya kirki ce to amma ba ta da baki ah kai da kanka yanzu yaranka in yazo ana yana zuwa makaranta kullum yazo ce an dake shi kullum yazo an dake shi me zaka ce in ya dake ka karama ka san faɗan yaro in wannan ya dake wannan bai rama ba gobe ma iya zo dada dukan ne bai rama ba jiyo ma iya zo dada dukan to wannan ramuwar halal ne ka ce in yi dake ka ka shirya ka yi haka ka yi mai kutuko ka buga masa ko ka zabga masa mari in ya ji zafi ya yi kuka kai kuka ya kuka to gobe za ka kun zama abokanai kuma wallahi ma wannan formula tana bayarwa sosai ana to yanzu wannan haram ne to ma haɗu a comment section insha Allah ai na san za a yi ta kuna tare da ni to shine yake cewa Abu Sufyan wannan bawan Allah kenan shine Abu Sufyan a cikin hadisi ne mai tsawo amma Imam an-Nawawi ya kawo shi gajere fi kissati Hiraqal a kissar Hiraqal na so ne bayanin waye Hiraqal amma dai sai wata munasaba saboda yanzu sun nuna mun dakata Hiraqal din nan da aka zo ana ba da labarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana so ya gwada hankalin mutane kuma ya gane wannan annabin shin annabi ne na gaskiya saboda su sun karanta a littattafansu sifar wani mutum da zai fito annabi ne na gaskiya ne amma dole ya zama yana da wasu wato characteristics da wasu criteria da wasu muwasafat wasu sifofi sai ya ce da shi tuhuma za ya murkum ya annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan shi fa a lokacin ba musulmi bane. A wata riwaya yace an mana tambaya akan Muhammadu amma mu ma muna kyamar mai ƙarya. Malam ka duba abun mamaki. Su fa a da kafiri ma baya ƙarya. Wallahi a cikin riwayar Bukhari za mu zo mu karanta ta nan gaba. Abu Sufyan yace nayi ta tunanin ina zan iya cusa wani abu na suka ga Muhammadu. saboda bi zai iya yin karya ba su fa karya aibu ne a wajen su ko arne kafiri wallahi karya aibu ne a gare shi duk da fa akan karya da yake a to ai yana karya tunda ya karya ta Allah to amma wai karya tsakaninsa da mu'amala wallahi ba zai yi ba to bari ku ji yanzu an tambayi kafiri akan musulmi yanzu abin da muka sani shi kafiri kam ba kawai karyarsa zai yi ba to amma shi banda wannan yace yana ce mana ubudullah wa da la sharika lahu ko bauta Allah shi shi kadai mai da abokin tarayya wala tushriku bihi shay'an kada ku shirka da shi da komai watruku ma yaqulu aba'ukum yana gaya mana ku bar abin da iyayenku suke gaya muku din nan iyayen nan naku ba akan daidai suke ba iyayenku yan bautar gunki ne iyayenku yan shan giya ne iyayenku yan caca ne iyayenku masu kaza ne ku rabu da maganganun su in dai akan addini ne ku zo ku bi abin da Muhammadu ya gaya muku yace shine kes din mu da shi ya ce sai dai mu bauta wa Allah shi kaɗai mu bar lata mu bar uzza mu bar manata mu bar salisatal ukhra kuma ya ce iyayenmu da muke tare da su kar su gaya mana maganganu akan addini mu zo mu bi su mu watsar da su mu shine damuwar mu da Muhammadu kuma bayan nan wa ya'muruna bis salati kuma yazo ya ce mana wai mu zo mu yi wani abu wai sallah da ba sa sallah ya ce to yanzu in ka zama musulmi sai ka yi sallah wa sidq kuma yana umartar mu da mu rinka yin gaskiya malam kaji tun lokacin da annabi yake wa'azi a shiga musulunci sai ya ce za ka yi gaskiya amma me yasa yau musulmi suka zama makaryata me yasa mun bar addinin mun bar nusus din mun bar shari'ar ƙaryar har ta zama mana jini wani abun ma ba zai yi kai shi ba sai kai ƙarya akwai abin da dole sai kai ƙarya dole sai dai ka je kai istighfari kawai yace wal afaf wannan mutumin kuma yana cewa mu yi afaf ko kame kame wannan kalma ce mai fadi kamewa kar ai zina kamewa kar ai sata kamewa kar ai shagiya kamewa kar ai ƙarya kamewa kar ai zalunci kamewa wal afaf wasila kuma yana umartar mu da sila sada zumunci to kaji babban most important message da manzan Allah yake ɗauke da shi wa duniya. Ku riƙe wannan, babban saƙon annabi, ko da wani zai tambaye ka, wai waye Muhammadu, what Muhammad is teaching people, what is Islam, what Islam mean for, me musulunci yake nufi. Shi kenan, ubudullah wala tushriku bi shay'a, kaji ɗaya? Utruku ma yaqulu aba'ukum, ko babanka ne ya faɗi maganar da saba gaskiya ka aji. Sannan ayi sallah. Ba yanda za a yi mutum musulmi baya sallah. ba zai yi ba wani ya zo ya ce shi ba zai musulunta amma babbar matsalarsa kes ɗinsa guda ɗaya in an yadda bismillah in an ba yadda ba a kyale shi aka ce me damuwa faɗi faɗi faɗi ya ce bari yi sallah ba ya ce aka ce je ka je ka saboda ai bambancin musulmi da kafiri ne as-sala as-sidq gaskiya ko mutum ne zai musulunta ka ce mai kai za ka yi gaskiya ka yadda eh za ka kame ba shan giya ba cin burkutu ba shan burkutu ba cin naman alade da na kare ba buge 'ya'yan agwagi da kajin mutane a hanya ba ɗauke-ɗauke ba kwana a cikin gidan karuwai da shaye-shayen giya wasila za ka rinka sada zumunci gai da 'yan uwa da dangi wannan shine risa'il wasiƙu kowace jaka zaka ce mai zaman kanta wasikar musulunci kenan da ake ba wanda ba musulmi ba sharhi da bayani sati mai zuwa insha Allah za mu dora abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuba shi Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh